السلام عليكم ورحمة الله yanzu dare ne na talata koma ga watan jima'a al'akhir ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyyat al a ad abla abbas allah maraukin sarki ya gafarta mashi sanadiyar wannan tarihin kamar yadda kuka sani ƙari karatun ɗaya daga cikin manzuma na shekul islam da kuma ninyan da muke da shi na sa wani daga cikin littattafan shekul islam a zuwa tsaya a karanta a fahimci abin da wannan malami yake kokarin an karar da al'umma domin mafi yawanci na al'umma masoya da kuma waɗanda suke makiya ba san ma ibn taimiyya ba ko wanda suke da awon san shi ba su san shi ba akwai wanda su kuma aka sa masu kin shi suna kin shi amma ba su san shi ba wannan ya sa muka gabato da wannan littafi mai suna rijalil fikar wadda a wata fil islam na alamatu sayyid abul ali alhassani annadawi allah ya saka mai da alkhairi domin maɗauko kulluman wani irin salon tarihi na in ka san bi'an da mutum ya taso to za ka fahimci wane ne shi kuma mai zai iya yi yanzu misali a kasashen turai madauki america idan aka yi zaɓe suka faɗi zaɓe sai su yadda haka ne har ma shugaban da ya faɗi kira abokin adawan shi da ya ce ta shi murna haka ne mun gani a nan kurkusa wanda kowa zai iya ganewa bill clinton ya yi haka george bush ma ya yi haka haka ni kuma ku sa ido ku gani obama ma zai haka lallalle sai ya faɗi zaɓe shi ma to amma irin bi'an da suke cikinta ita ta hukunta masa haka to amma mu kuma bi'an afirka to mun ɗauki mulki do or die haka ne mun ga abin da laurel bagbo ya yi a ƙasan cote d'ivoire da ƙasashe da dama wanda suke ta shirya cewa su sai sun ci gaba da mulki ko ana so ko ba a so akwai ƙasashen da suka yunkura su canza tsarin mulkin ƙasan don su samu daman ci gaba daga ciki kamar kasan nijar mai gida tanja ya so ya haka a kasan senegal ma an so a yi haka sai da aka yi hunkura aka yi taron dangi aka koruwancan wancan shi kuma wannan sojoji suka kifar da shi irin abin da ke faruwa <clears throat> yanzu a kasan kamar kenan mulkin sai ba ba ta gani shi sa lokacin da nelson mandela <clears throat> ya zango ɗaya na mulki ya ce ya gaji ya fasa ya bari bai ya sauka mamaki ya ta yi sau da biyan afirka ita kuma ba haka take ba kun gano wannan da kyau ko mutum so yake yi in ya yi ma 'yan bayan shi su biyo waɗanda suke da alaka da tsatsan shi ta wannan mu kuma yanayin mu kenan idan ka fahimci biyan da ibn taimiyya ya taso a ciki to zai taimaka maka ka iya gane irin gwagwarmayin mulkin da ya samu ilimi da ya samu kanshi a ciki da masu mulkin da ya rayu da su da malamai da kuma mutanen gari a cikin mutanen gari ne ake samun attajirai waɗanda suke amfani da dukiyansu ko dai su gina addinin ko su amfani da dukiyan wajen rusa shi a cikin mutanen gari ne ake samun matasa waɗanda za su rungumi addini da ilimin addinin don nan gaba su gaji malamansu a cikinsu ne ake samun matasa waɗanda su kuma adawa suke da addinin su suke su ga addinin ya kare haka za ka yi ta lissafi cikin mutanen gari ne ake ɗiban irin waɗannan da sau da dama irin waɗannan mutanen gari sun fi karkata zuwa ga shugabanninsu attajiransu da sauran ƙungiyoyin da suke kakkafawa na cin moriyan duniya zalla ba wai magana addini ne yake damuwansu ba to ibn taimiyya ya taso a irin wannan yanayin da duk waɗannan siffofi da waɗannan misalan da muke bayyanawa to akwai su ɗoɗar a cikin al'umma ya taso ya zama wani irin malami sakamakon irin malaman da kuka zo kuka ji an ambata a zamanin ibn taimiyya ko dai tun kafin haihuwan shi ko an haife shi yana karami ko kuma an haife shi ya tasa yana matashi aka kyankyashe malamai irin wannan suka zauna suka yi rubuce-rubuce na addini masu daraja masu tsada irin wanda muka ci sai da sai malam sai mana wani hanzari ba gudu ba ya ce a wannan lokaci sai aka samu wata matsala maimakon al'umma su ci gaba a bisa tsarin da aka san su to kawai sai aka samu wani irin ci baya ga ilimin ga rubuce-rubucen ga malaman ko'ina fama abin ta kai ce sai aka koma sai aka daskare ma mazhabobi kamar yadda mu a namu yankin ga mazhaba sannan kuma ga ƙabilanci mun gano wannan da kyau ko? waɗannan abubuwan na bin mazhaba da ƙabilanci sai suka zama ƙarya ne ƙabilanci ne kawai da hubbu zuhur kun gane wannan da kyau ko ne bala'in da mu kuma ya same mu kowa ya ƙosa ya fice ya ƙosa a san shi ya hudda da manya ya dai samu kuɗi ya wane ne ya wane ne wannan ita ce bid'an da take cin ɗalibai da malaman ilimi a wannan yankin namu kuna gane wannan da kyau ku so kuma abin da ya fara zuwa masu da matsala shine matsalan bibiyan mazhabobinsu mun gane wannan da kyau ku wanda in ba ku manta ba mun ɗauko bayani inda mala yake cewa walakin na atba'u kulli mazhabin ya tsoronar alhaqqa fi mazhabihim fil waqi in abu ya taso to kowanne daga cikin mabiya mazhabobi to yana tare gaskiya ne ya makale shi a rukuni ɗaya ya ce mazhaban shi ne take da gaskiya kan wannan al'amarin da ya faru mun gano wannan da kyau ko wala ya ziduna iza tawassa'u idan da za a nemi siyalwata harshe wajen bayani domin ga abin da ɗaya mazhabin suka zo da shi na bayanai da dalilai da hujjoji to in sun nemi su ɗan ƙetare cewa ba suke da gaskiya kai tsaye ba sakamakon hangen dalilai da hujjoji da da irin ababen da waɗancan suka kawo an ya ƙulu ne sai su ce ra'ayo imamuna sawabun ra'ayin jagoranmu shugabanmu ne daidai ya tamila khata'an amma sai ya ɗaukan kuskure kun ga anan janibi biyu ne <clears throat> janibin farko shi ne sun tabbatar da nasu jagoran nasu malamin nasu limamin nasu shugaban shine ke kan daidai kun ga wannan da kyau ko wannan daidai yake a kai ko tamba ba babu wannan muna da irin wannan ɗabi'an mu ma a ƙasan nan ku ga lokacin da ake dab da zaɓe irin lokacin da aka samu irin sista kumba a sare da su tamfolo da suka kaza da suka kaza irin abubuwan da suke zuwa suke faɗi suke bayyanawa ɗauka suke duniya ta tattara iyakanta ne jadalta ce haka ne ko ba haka ba ne in ba ya kaza ba sai kaza in ba ya kaza ba sai kaza irin wannan ne saboda su ba addini suke yi ba me suke duniya suke to sai irin wannan ɗabi'a na masu addinin da wuri da ya tashi bayyana cikin mutanenmu sai ya bayyana da sura irin na kabilanci da sura irin na san zuciya da sura irin na sai namu koda ba kan daidai yake ba za a tabbatar da wannan abin da yake yake a kan shi koda ko ba shi ne daidai ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ina son ku roga gane waɗannan matsalolin da suke a'aunawa kun gane wannan yanzu misali da aka yi zaben nan ka tattara ƙuri'un neja delta duka ka dunkule ta in ka jefo ta kaduna nan za a ganta mun gano wannan da kyau ko ba za a ganta ba ko labarinta ba za a ji ba don ƙura'an jihar kaduna ya ninka ƙuri'o'in bayansa guda biyar wanda kawai aka yi zaɓe da su miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyar ne su ga ƙura'an su gaba ɗaya dubu ɗari biyar da wani abu ne duka to in ka lura da irin waɗannan abu wanda yake da irin wannan les abu ya koma yana kallon wanda yake da barkatai yana ce mashi wai in bai kaza ba kaza zai faru To irin wannan matsalan kenan shi yasa in har ba ka tsaya an wayar da kanka a irin waɗannan bayanan da ake ba ko to sai kai ma ka zama irinsu kaga da yake mutanen mu suna da kan gado ba wanda ma ya waiwaye su ba zauna lafiya ba in mutum ya yunkuro da tsiya kai sai kwanta da kai kyale shi ya gama duk abin da zai tsiya na da limit kun gano wannan da kyau ko kai dai kakkai da hankalinka wayanka ya fi shi yawa domin idan ya fi hankali yawa to matsala zai faru domin sanda mutumin da wayen shi ya kai shi bango gam ran da ya tashi juyowa kuma jama'a sai su dare mashi da wayo ya kai ƙarshe shi ne abin da ke faruwa yanzu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa wa ra'ayo gairuna ra'ayin wasu da ba mu ba kuwa hata'un wannan kuskure ne ya hatamilu sawab amma zai iya zama daidai kaga tun farko sun sa guduma sun rushe ra'ayin da ba nasu ba bayan da suka gama ta'adi suka gama illata shi to anan da suka ce mai yiwa zai iya zama daidai to kaga wannan an shigo da irin abubuwan da 'yan duniya suke sawa a rayuwa an kutso da shi da ƙarfi da yaji cikin al'amarin addini da kuma ilimi wannan ba daidai ba ne mahalai da laƙada kana atba'u kulli mazhabin yurajjihuna mazhabuhumul fiqhi an samu mabiya kowane mazhabi a wancan lokacin mabiyan mazhabin shafi'iyya ne ko koko hanabila ne ko ku shafi'iyya ne ko a hanaf ne to suna ƙoƙarin rinjayar da mazhabinsu na fiƙihu ala sa'iril mazahib akan sauran mazhabobi su ce nasu ne daidai wanda ba nasu ba kuma ba daidai ba ne wannan abin mun same shi a ƙasan nan ƙarara idan ka zo da sunnan annabi ka ce a yi sai ce su a malikiya ba haka ba ne idan ka maza ka ce hadisi ne sai su ce a ai wannan abin da ka zo da shi da sunan hadisi. ai mazhabin su wani ne suka ɗauke sauraka su ba za su yi ba mazhabin su ko ba daidai bane shi za su bi misalin wannan misalin jilsatul istiraha a wani fallan na malikiya dole mu ce falle domin a malikiyance jilsatul istiraha sunna ne karanta littafin masaliku dilala sharhi ne na risala sun tabbatar da jilsatul istiraha to amma in ka zo ka ce ma maliki hijirsa sai ce a mazhabin shi babu sai dai wannan abin da ka ɗauko to mazhabin a hanaf ne ko kuma mazhabi ne na shafi'iyya sai ce kuskure ne amma fa zai iya zama daidai ne kun je da hukuncin da suke yi shi sa sai ka je sai ka same su a masallatansa suna karantar da hadisan da ke umarni da jilsa, za su karanta tabbas daidai ne kun gano wannan da kyau ko to amma ba za su yi ba me yasa saboda sun fara auna mai tiyan kuskure kafin daidai din shi za suna kallon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kallon cewa dukkaninsu ba daidai ba ne duk wanda mazhaba ta riga ta kanta a ran shi ko zai wahala ya ɗauki hadisi ya aiki da shi kai tsaye so da ya riga ya kalama wannan hadisi cewa mazhaban suwanin jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to irin abubuwan da yake ta fama da su kenan lokacin da aka zo da matsalar runguma hannu kabdu haka ake ta rigima da su sai ce su na malikiya abin da aka sabo shine irsal sakin hannu ba su san shi ba ko da an kawo masa hadisi a cikin muwatta cewa gashi daga maluku Cin da sun riga sun ce mazhabin shafi'iya ne ko a hanaf su ne suke runguma hannu to ba za su yi ba domin a tunaninsu kuskure ne amma zai iya ɗaukan daidai kun gano wannan da kyau ku to za su yi watsi da daidai dinnan nan ko da shi ne mafi rinjayen saboda sun auna mai ma'aunin kuskure tun a farko ana fahimtar wannan da kyau ku to kai ta kiyasi kan haka kana bibiya ɗaya bayan ɗaya a haka za ka samu sun bi sun guje addinin musuluncin da aka samu an gina shi a waɗancan littattafan wanda malaman sun rayu littattafan suna nan to irin su ibini taimiyya da suka zo suka ce a zo a raya wannan ilimin to shi ne sai samu matsala yanzu ka ɗauki malamin mu mala albani allah ya gafarta mashi ai littattafan nan da yake ta kaba hujja da su cewa kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza addini ne kaza ko ba addini ba ne. littattafan nan sanda ya zo ne aka rubuta su ba suna nan ba me yasa ya samu matsala da mutane ya samu matsala da mutane ne saboda soye-soyen zuciya mazhabobi ƙungiyoyi sun shigo gaba ɗaya sun shimfiɗa wasu ƙa'idoji nasu da suka bi suka tattake ilmomi da shirya da sunan da ke cikin waɗancan littattafan aka daɗe aka reni mutane kan haka sanda ya zo ya ce a koma ma gaskiya sai aka raga ganin kamar ya zo da sabon abu to haka ibini temiya ku riƙe matsalolin da ya fuskanta da sarakuna da malamai da mutanen gari a wancan lokaci ya zo ya samu waɗannan mazabobin da aka mai da su sune asali an ba an rushe waɗancan littattafai da waɗancan malamai da shiryen da suka rubuta a ciki sai ce a dawo kansu kun gano wannan da kyau ko sai suka ce a wannan ya sa aka rika dukan shi ya sa aka rika ɗaure shi ƙarshe dai a gidan yari jama mun fahimci wannan da kyau ko in ka kalli scenario din sai ga ya so ya kama da na albani ya dinga samun matsala da mutanen gari ya rika samun matsala da sarakunan gargajiya karshe ya samu matsala da gwamnati a kama shi aka tsare shi karshe dai karshe ce aka yi me aka zo aka kashe shi jama'a kuna gano wannan da kyau ko haka za ga al'amarin saboda duk wanda ya zo ya ce a bar abin da mutane suka saba na al'ada a bar abin da mutane suka saba na rayuwa ne da kullum wanda bai da dalili to za a ta samun matsala da su fa Allah maɗaukin sarki ya samu dace to hatta kanana irin mu matsalolin da muke samu da mutane kenan sun saba da wani yanayi a waye gari a cewa ko wasu mutane sunan su kabal su manya ne a gari ko manya ne a cikin kabila ko manya ne a family su waɗannan mutanen to su suna da wani ra'ayi a cikin rayuwar kowa da ra'ayin kowa da kuma addinin kowa da gudanarwar kowa amma kai kuma baka isa ka ce komi kan nasu ba kuna gano wannan da kyau ku to mu sai muka zo da addini sai muka ga wanda yake da wannan daman daidai ɗari bisa ɗari a rayuwar kowa in ba Allah ba in ba nawa ba wanda yake da haka to su kuma sai suka ce wulaƙanci ne da raini ne an wulaƙanta su kuna gano wannan da kyau ku in ka karanta hadisi sai su a'a hadisin nan zai haifar da rigima da fitina cikin al'umma Sau da haka hadisin nan ai a ɗaura shi a mangala a bayan gari da shi ba sai da da shi ba mu kuma sai mu ce ba zai yiwu ba sai an yi aiki da shi sai a ce to kare na suwa ne ka wulakanta kaman wani sai ka ce eh shi ɗin ya kai annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to za a rika samun matsaloli to su kuma za su rika sponsorin ɗin tunane-tunane da jama'o'i iri-iri domin sai sun tabbatar da sun haifar da matsala a irin wannan tafiyan da yake to kuma irin wannan tafiyan Allah ne ke tafi da abin shi duk yanda ka yi yunkura kai abu ko sai ya gama sai ya zama haba'an mansura ba an tasirin da zai so da addini daban ra'ayi daban Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wa ya atabirunahu maqabulan wa mu'ayyidan min Allah suna kallon wannan ra'ayi nasu da suke ɗauka wai shine daidai su watsi da duk wani ra'ayin da ya saba ma nasu suna ganin shi karɓaɓɓe ne kuma yana da karɓuwa da ƙarfafuwa da tabbatarwa har ga Allah ma yanzu misali mutumin da ya zo tsakanin da Allah an yi raka ɗaya ko raka uku a sallah ya miƙe ɗauka yake wannan miƙe wanda ya yana da asali daga annabi ne shi wannan ba ɗauka yake yana da asali ne wanda na rantse da Allah ba wanda ya isa kawo hadisi ko kwaya daya da yace kai sallah ba isra gaba daya duniya babu shi sai ne kawo hadisin da an ka kalla hadisin ma akwai wasu abubuwan da babu a ciki amma hadisin da ya siffanta sallah tsaf ba inda annabi ya sallah ba jirsatul istiraha in kan matse su sai je sai su kawo maka fatoyi wai fatawa ne za a zo a karo da ita da nasi saboda motsuwa irin waɗannan matsalolin ne ya kawo mazhabi sai ƙoƙarin tunkuyin nassi da shi idan kuma aka samu ɗan salafiya sai a ce a cikin majimu'ul fatawa ibn taimiyya ya ce sai ka ce hadisi ya kawo mun gano wannan da kyau ko sai bada ya tabbatar da hadisin daga baya sai kawo su surutai sai kasa gano yanzu sai ka aji annabi sai ka ɗauki maganar wani sai ma malik suna cewa ko abubakar ya faɗi magana inda ta saba mana annabi zubar da ita za a yi ibn abbas yana cewa ina ce muku allah ya ce annabi ya ce kuna ce man abubakar da umar sun ce abubakar da umar nan nan kun ga karanta tarihin matsayinsu wajen annabi da irin darajar da annabi ya ba su a cikin musulunci sun kai su faɗa amma kuma kai ya karo da nawa kuma ya ce alaikum bi sunnati sai ce ne wa sunnatul khulafa ar-rashidun to matsalan da ke faruwa da mutane shine sai su daga kawo matsaloli zai ayyana nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin da al-mahdi daga jalla bi da me fara ce sunnata sai ka aje sunnan sai ka tafi mataki na biyu an taba tabar gaza irin wannan kawai misali mutum ne bai primaries ba kawai sai a gan shi ya shiga cikin zaɓe na gaba ɗaya sai ce kai kana da kan gado <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau to irin waɗannan matsalolin ne yake samu kuskure su suka ɗauko tsagwaro kuma sai su karɓe shi makabulan wa mu'ayyidan min Allah yanzu misali mutumin da ya zo ya saki hannu a sallah ya ɗauka wannan makabulan mu'ayyidan min Allah to wallahi kai ta abubuwan da mutane suke cikin addini za ga haka suke kuma waɗannan Mazabobi da ƙungiyoyi da tintintini irin na waɗancan mutanen da muke ce ma gijigiji kun gano wannan da kyau ku su ne suka haifar da wannan bala'in fa kun gano wannan A ra'ur rijal sai a rika ganin ai kai ma da kake magana kake kawo dalilai in an bi wannan ra'ayinka aka bi sai su rika auna maganan Allah da ta annabi daidai da abin da su suke faɗi idan aka ce nasu ba daidai ba ne saboda ba su da jarantan kare ta daga maɓuɓɓuga na haƙiƙa sai su yi ƙoƙarin cewa ai kai ma naka ra'ayi ne sai ka ce na allan to amma kayan masa laifin da maganan allah da annabi daga bakinka kai maƙiyi aka ji jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau yanzu misali mutum da ke kunutun sallah asuba wannan na gargajiya da aka samu na malikiya wanda ake yin ta mulhaq na wanda ake shiru in ka ce mai ba daidai ba ne ka kawo mai kunuti wanda ake yi liman na karantawa mamu suna cewa amin shi kuma sai daga ganin naka kuskure ne nashi kuma fa shi ne daidai alhali nashi ne mai kuskure naka kuma fi daidai jama'a kuna gane misalan yanzu ɗauko maganar saki uku a kalma ɗaya abin da yake a sunna wanda ya karambanin saki uku a kalma ɗaya menene saki ɗaya ne amma a mazabance ko saki uku ne igiya uku sun tsinke to shi yana ganin mai uku yana ganin shi fi kai daidai ba kai kuma da ka tsaya kake da hadisi a cikin muslim da buhari shi kuma yana kallon naka menene kuskure ne saboda an fara gabatar mai da waɗannan mazabobin sai ce su ne asali sai ka ce ba su ba ne yanzu ɗauko zamanin ibn taimiyya waɗancan malaman da suka taso suka suke rubuce-rubuce suka buɗe makarantu da labirari da kaza ba su ne asali ba waɗannan mazabobin ba daga baya suka zo ba to sai aka zubar da waɗancan na farkon sai aka kwashi mazabobi asali annabi ne asali sai aka aje shi sai aka ɗibo waɗannan tarkace na mutane sai aka baza su don allah ku gaya min yadda al'amari zai kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin malai ce kano yi bazdilo na kulla zaka'ihim su malamai a wancan lokaci sun kasance suna baza dukkanin ƙwazansu wa kowace bayanihim da ƙarfin bayaninsu kaga malami ya zige na ta surutu ɗiye zufa duk abin da yake son ya tabbatar mutum da yake son ya zaga mun gano wannan da kyau ku shi ne malai ce za su iyakan iyawansu wata alifihim da kuma rubuce-rubucensu fitar jihi wajen karkata wajen mazhabinsu wata tafdilihi da fifita malaminsu ko mazhabinsu ko tunaninsu ko ra'ayinsu ala gairihi kan ra'ayin da ba nasu ba kun gano wannan kyau ka ji zai ta kumfan baki kan wannan yanzu kan lokacin da malam jafar ya karatu ya ce allah na sama irin yanda malamai suka yi ca suna ta ƙoƙari sun wai allah ba sama yake ba kuma har yau sun kasa gaya mana inda yake don wanda ya ce maka Allah na ko'ina in banda mahaukaci ba wanda zai faɗi wannan ai bai kama da kalman ilimi ba yana ko'ina ina ko'ina ɗakin gunki ɗakin tsafi ɗakin karuwa masai bayi duwanda menene ko'ina ne da Allah yana nan mahaukaci kuma shi Allah maɗaukin sarki cikin ƙur'ani ya ce arrahmanu alal arshistawa kuma su da kan suna karantar da sanda za a ba annabi sallah an yi iraji da shi zuwa ina ba ko ina ga kai shi ba to amma cin da sun ce ra'ayin da ba nasu ba kuskure ne zai iya zama daidai amma ra'ayinsu ko da kuskure ne shine mai daidai amma zai iya zama kuskure sai suka yi da daidai kawai suka ci kan kuskure yanzu je kamar malamin da ke suka mala albani akan matsalan sallan juma'a karfe tara har yau ba su da wani dalili ko kwaya ɗaya sai dai su ce mazabinsu ne kawai ya ce kaga su ke kan kuskure shi ke kan daidai amma cin da an musu shimfiɗan kuskure sai suka zauna a kai sai suna amfani da masarautar garin nan da masu kuɗin garin nan da jahilan garin nan suna ta hayaniyan cewa sai sun tabbatar da me da su akan abin da yake shine daidai shine irin abin nan fa da yake faruwa ba kun kana karatu ba ka fahimtar waɗannan ababe to za a waye gari gaba ɗaya ma baka fahimci inda aka samu gaba ba kun gano wannan yasa sai ka ga malam fa wasu malamai sun yi wa'azi sun ce kaza zai mun ce ba komai rabu da su kai kuma a ranar ka kasa bacci <laughs> jikin ka ta ciwo mu kuma gan mu sai shewa muke ba mu damu ba mun san da matsalan ne an taɓa yin ta kawai ana maimaita ta ne waɗanda suka yi ta ƙarshe ba da kai ko ina ba sai ta zama kaman wutan ezabel irin wutan walda nan ta ba sai ga wuta na tashi amma ana ɗage sinadarin sai mai sai mutu haka irin wannan hanyar yake kana tanka mashi ne sai zama wutan gaske jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko to kula da wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace in nace zan rika kawo muku misali misali misali misali yanzu ba wani wanda yake da nassi daga annabi ko nassi cikin qur'ani wanda ya ce cin doki ba kyau ko akwai su malam musa luko da suka yanka doki a sokoto wani irin jarfa ce ba a masa ba kuma har yau an kasa kawo masa dalili sai dai a ce a mazabinmu ba kyau ko mazabin ku ba ba fa qur'ani bane ba hadisi bane ba wahayi ne daga Allah ba kawai su ne suka ga dama suka yi shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan eh to wallahi kai kiyasin wannan kan komi yanzu misali barin buga misali da abin da ba a so idan ka ko salatul ibrahimi da annabi ya karanta ne a cikin bukhari da muslim in ka ko salatul fati a ina take ka ce waye kawo wannan su da kan za su ba annabi ba ne to amma sun yadda da wannan sama da me sama da na annabi ba irin wannan matsalin ne fa jama'a kuna gano wannan da kyau ko irin wannan matsalar ne exactly an aje asali sai aka ɗauki reshi aka ta rigima kan shi a yi ta sharhin kara wannan shiriritar a kan abin da gashi na asali abi iri da muzu sai ake shi da abin da na buga muku misali hatta mu a da'awan sunna a cikin salafiyanci hatta a cikin izala hatta a cikin ababe muna da irin waɗannan kurakuran da suke tafiya za a ɗauki kuskure ƙarara sai a ta tafiya a kan shi abin da yake daidai ko mai nasi cikin ƙur'ani da sunna sai a taron dangin watsar da shi ina ganin 'yan waɗannan misalan sun isa a fahimta ko tayyib mala ce amman nazaratul lati kana atba'ul mazahib yanzuruna biha ila mazhabihim mala ce irin tunani da hangen nesa da nazari wanda mabiya waɗannan mazhabobi suke kallo zuwa ga mazhabobinsu wal aqaliyatu allati kanat tasudu ala ahliha da tsaban hankali ka san in aka zo wai nasi ya ce kaza sai a zo ana buga maka misali tunani na hankali to ai wane da wane ma sun yi kaza to cin da suke wannan kazan ai wannan kazan da suke sunan shi kaza saboda haka in dai nasu bai halatta ba to mu ma bai halatta ba kaga wannan dai ba nasi bane wannan shine hujjan kafaran da wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun kun gano wannan da kyau ku Shi ne fa kaga mutum yana buga misali wai da aikin wasu mutanen unguwa da aikin wani malami kila mutanen unguwan ma an yi kotun nasu wrong ne yanayin ma ba ma iri ɗaya bane alkiyas ma alfarik aikin wancan malamin ba ma iri ɗaya bane alkiyas ma alfarik amma duk waɗannan misalan Allah kai mu bulugu ai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to sai a ɗauko irin waɗannan abubuwan sai a riga auna su da me da hankali na wawaye ne sai mala ya ce amman nazaratul lati kana atba'ul mazahib kaga irin nazarurrukan da mabiya waɗannan mazhabobi suke kawa na biha ila mazahibihim wanda suke auna mazhabobinsu da su wal aqaliyatul lati kanat tasudu ala ahliha da irin tunani na molanka wanda shine ke jagorantar mabiya waɗannan mazabobin fayyumkin takadiru zalika malik ce zai yiwu a tattare wannan abin bi annan malikul zahir albaibaris lamma nasaba li kulli mazhabin qadiyan li qudatin khassan bihi yace to wannan abin gaba ɗaya za a danganta zuwa ga malikus zahir ne domin shine ya ɗebi kowane mazabi daga cikin mazhabobi ya ware mata alƙalinta da shugaban alƙalan <clears throat> Ku gano wannan da kyau ku gwamnati in ce ta bannin addinai irin wannan ku shi gyabar da matsala <clears throat> yanzu misali a nan garin cin da masarautar garin nan ta yi ta bannin ɗariƙa da bida'a shi haka ta samun matsala Ku gano wannan da kyau ku sai aka waye gari malaman in sun zo sun taba ahalus sunna ahalus sunna sun yunkuro kun gano wannan da kyau ko sun kure su da dalilai su kuma sai su masa kara ai ku ne masu mulki saboda haka ku shigo mana fadan su kuma saboda ba kan gado sai su shigo kuna gano wannan da kyau ko to akwai hannun sarakuna wajen haifar da irin wannan fitintinin da suka ga an gano su to sai su koma sai suka ɗibo malaman izala amma maso ya son zuciya sai suka shiga suka hada cikinsu mun gano nan da kyau ko wanda in gaje ka samu kasar ɗin zaman fada da aka yi da mala albani za a gansu ulama ubani isra'ila kenan za a gansu wanda kullun su yadda ka san malaman misira ne in an kira su taro za su tambaye labai mai kake so a halatta ko a haramta ko wani janibi akwai aya akwai hadisi kun gano wannan da kyau ko kawai duk abin da ya daidai da abin da shugabanni suke kawai kawai za su ɗibo awaye kawai su lankwasa su su saita su kawai su bi da su inda ka san alewa haka suke mana soshi to mala ya ce malik al-zahir baibaris ne wanda ya kafa ma kowace mazhaba alkalinta in rikici ya haɗa maliki to alƙalin malikiya za a ji ko shafi'i yanzu ni in ga cutar da ni sai ni ina bin malikiya kai kuma ɗan a hanaf ne to ba ka da ‘yanci zan kai ka ƙara wajen alƙalin wa malikiya ne so ni ne mai haƙƙi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan tsiyan ne ya kai ga in ga karanta muƙaddiman fiƙihu sunna za ga a nan ne suka fitar da cewa ba shafi'iya ba za ta auri ɗan hanafiya ba sai dai kamar yadda musulmi ya halatta ya auruwa kirista har mazhaba ya kai ga haka ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu khilafan lil'adatil muttabi'a ba da ce saɓanin yadda aka saba fi zamanihi wahiya Allah ya kuna qadil qada illa shafi'iyan domin a da za a sa alkalai na malikiya na kaza na kaza amma shugaban alkalai kab na sama to za a sa ba shafi'i ne kamar yadda a ƙasan arewa da kakaf akwai alkalai a kowane gari amma shugaban alkalan gaba ɗaya ɗan izala ne shi ne abubakar gumi kun gano wannan da kyau ku duk in ka je wani ya cuce ka to wajen shi za ka yi ƙarshe kat kuma zai kwatan maka haƙƙinka mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wasu daga cikin malamai duk da cewa wasu sun ce ba haka ba ne an kawo na rambada irin wannan abin ya faru da shi kun gano wannan da kyau ku alƙalai sun dinga cutan shi Shi ne ƙarshe ya ɗauki ƙara sai kai moriki wajen shugaban alƙalan garin wasu suka ce mala abubakar gumi ne sau da ya taba alƙalanci a moriki wasu kuma suka ce bai taba alƙalanci a moriki ba sau aka ba shi ba ne to dai an dai an kai an komo to shi ne lokacin da aka je aka zauna kasan lauya kasan alƙali yana da hikimomi irin nashi da in ya zo yana ma tambayoyi kai da kanka in ba ka da gaskiya cikin tuntuɓan harshe zai gano ka ba ai mun ba labari irin wannan ku masu ba da labari suka ce wasu jami'an gwamnati ne suka ga wata bazawara suna matakan santa su hudu duk wanda ya je kai kokon baran shi ya tura da application sai ce rejected a sai suka haɗu su hudu sai suke mutum suka ce shi nan ta ki kowa to wane ne za ta aura yanzu aka wani talaka take so to in kuwa haka ya faru ai mun yi kunya wadda kawai a gama da ita suka ce to za a gama da suka ce kazafi za a yi mata to dawa aka ce ba ta da kare a gidanta ba mu je wajen annabin allah annabi dauda mu ce mun ganta tana zina da karanta ai shida za a kawo gano wannan da kyau ku ana zuwa aka kai kara aka ce su kawo shaidu suka kawo shaidu hudu ras ga su aka kama ta a wani kaule aka ja ka jefe ta annabi suleiman baya nan bayan da ya dawo ya ji kes ɗin sai ce kash aida ba haka za a yi ba ai abin da ya kamata aka ce to ya za a yi ce a zuba sa ɗaki ɗaya su hudun aka zuba sai ce a fito da na farko kai ka ce ka ga wannan karanta na zina da ta e eh, me launin karan ya ce baki na kace da shiga nan a kira na biyu kai ka ce ka ga matan tana zina e me launin karan ya ce ja ne kace shiga nan a daƙaice dai duk suka faɗa launi mabambanta ya tabbata me suka yi wasu suka ce aka kama su aka kashe cinda sun sa an yi kisan kai wasu kuma suka ce cinda ba kai ya kashe ta ba aka yi masu bulalan kazafi aka kwace mukamin da suke a kan shi abinda dai suka guda ya same su to irin wannan ne ya kace shi alƙalin moriki an zo ana zama kafin na rambaɗe ce komi da ya fara tambayoyi ga wanda ake tuhuma sai ga shi ya kama shi da ƙarya ya kwaci haƙƙin mawaƙi ya ba shi abin shi ne sai ke ca alƙalin moriki bubakar tun kan ka gaya mashi ya sani kafin ji wannan da ke ku shi bai ma faɗi damuwan shi duka ba amma da ya matsa abokin husuman shi da tambaya nan da nan sai ga gaskiya ta bayyana kuna fahimtar wannan shi sa idan aka cuce ka kotuna na ƙasa in kai a fil zuwa ga kotu na sama so dama sai ga gaskiyanka ta bayyana kuna fahimtar wannan da kyau ku ita ma in kotun ta wata ƙasa ce ba ta nan ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ko kuma kes ɗin babu interest a cikin shi don mu mun ga illan interest lokacin da aka kama mala albani duk lokacin da muka je za a ba da beli sai a ce wai akwai interest daga sama na kasa gane sama ta ɗaya ce ko ta biyu ce ko ta uku ce ko an ce dai daga sama allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi ne sai mala yake cewa ai a bisa ƙa'ida ya gada a zamanin shi shugaban alkali ɗaya yake sawa istankara zalika ha'u shafi'iyya to sanda ya zo ya fitar da shugabannin alkali hudu sai malaman shafi'a suka ce dan me haka iskanu la yardawna illa an yarwa misr khadi'an lil qadi ash-shafi'i domin su suna ganin kai an yarau ganin suke yi Misira za ta yi biyayya ne ga alkalin shafi'iya saboda su ne asali yayi to don me yanzu a ba da fawa a waje nawa a waje hudu shegantakan da gwamnatoci guda biyu da suka gabata suke mana kenan mu a arewa tun zamanin obasan aka fara wannan shigantaka har wannan gwamnatin idan mukami na arewa ya zo to sai a tafi nasarawa sai a ɗauko wani kafirin nasarawa sai a bashi ko a zo kaduna ɗauki kafirin kaduna a bashi ko a tafi taraba ɗauko kafirin taraba a bashi ko a tafi filato ko a je neja ko a je gombe ko a je bauchi ko kuma a je adamawa kuna magana sai a ce waɗannan ma bayan arewa ba ne daga lokacin sai aka gwara kanmu ina fatan mun gano wannan da kyau sai aka waye gari suka fara iface ifacen middle belt da sauran waɗannan abubuwan sai zamanto gaba ɗaya haɗuwa a tafi a tare da ake da yanzu babu da ko an yadda a tafi a tare shugaban alƙalan ƙwaya ɗaya amma ana nan sai aka fitar da wannan karkashe-karkashen sai matsala sai ya faru domin a zamanin su saddauna ai saddauna ba haushi ne musulmi amma ka je kalli majalisar shi akwai kowa amma kuma duk an tafi tare arewan ake ma haka ne ko ba haka ba ne amma yanzu arnan arewa yana kallon ka kallon banza yake maka amma da zai tashi tafi inugu ko to arnan inugu yana kallon shi da kai uwa kuɗe uban kuɗe in bala'i ya taso ba zai shallake shi ya bakka ba haka ne ko ba haka bane bai shallake shi ya farma so da yana kallon ku da abu ɗaya ne amma anan kuma an zo an cuso mana me wani irin matsala shi ne sai a ce mukami na arewa ne maimakon a kalli majority sai a kalli minority shi sa duk harkan da aka mika ma minority ko to Allah shi kyauta Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ina ganin kaman kuna fahimtar waɗannan bayanan ko don dole sai ya riga alakanta ya rayuwar suke to a nan ne za ku gane irin yadda muka dagwalgwale ko addini da rayuwa ya zama wani abu mai wahalar sha'ani ko to haka aka waye gari a zamanin su ibini taimiyya suka fuskanci wannan matsalan da ta taso ya fara da'awa kawai shi kenan sai suka ɗana mai ƙahon zuka allah madaukin sarki ya tsare mana imanin zannan minhum anna misra a haƙƙu bil mazhabi shafi'i su a nasa tsammanin to ai ƙasan misra gaba ɗayanta babu mazhabin da ya dace a bi in ba mazhabin shafi'iyya ba li'annaha madfanul imamu shafi'i saboda anan ne aka binne imamu shafi'i kun gano nan da kyau ku nan ne aka binne imamun shafi yanzu misali khalifancin musulunci ai ba tsari ne na gado ba inda tsarin khalifanci zai zama gado da ali ne ya kamata ya zama ai ko ma ba gado ba ne cancanta ne a musulunci amma yanzu ba da za a yi kujeran khalifancin sarkin musulmi na najeriya a waye gari a ce wani musulmi ya cancanta inugu in ya muri ya zama khalifan musulmi a ce yan sarkin musulmi na inugu zai yiwu to irin wannan kabilancin yan shafiya suka dauko in denin ne cin da wannan ne makwantan shafi to sai nan kun wani sai ba shafi'i wani wannan ba daidai ba ne in akwai bayan rabin da ya cancanta ya zama khalifan musulmi shi kawai za a sa ina fatan mun gano wannan da kyau to su suna ganin ba wanda ya dace in ba ba shafi'e ba ko da ko dan hanafiya ko malikiya ko wane ne ya cancanta to ba zai ba sai su man ta hukumul malikin zahir yayin da aka zo karshen gwamnatin malikin zahir wantakalatil mamlaka min usratihi ila ghayriha aka waye gari jagorancin mulki ya tashi daga kan shi zuwa ga wani shi kun gano wannan da kyau ku ka Allah ka nuna mana haka a samu intikali na mamlaka kun gano wannan da kyau ku min usratihi ila ghairiha min usrati ne jadalta ila usrati daura ina fatan mun gano wannan da kyau aka samu inqilab irin wannan ra'a zalika ba'd shafi'iyya sai wasu daga cikin yan shafi'a sai suka ga ganin niqmatun ilahiyya wani musiba ne Allah ya saukar musu daga Allah kama wata annoba ce ina fatan mun gano wannan da kyau kaga su folo da sauran da za su kalla haka yi wa iqaban li fi'latihi allati fa'alaha wai wani irin ukuba ne li fi'latihi na shi wancan wa sarki zahir yayi wanda shi ya aikata duk wannan bala'in Allah ya fashi da su ya saukar da bala'i irin wannan aka waye gari aka ce oh, oh yanzu a ce kujeran shugaban alƙalai mazabobi hudu ke yi kun gano wannan da kyau to Allah shi kyauta Don a zamanin shi ya fara ba da cancanta ne na ɗani ya ba malikiya ya ba kaza sai kowane sai suka yi tsaf suka ce su ba su yadda ba su ma masu nasu daban daga nan kawai sai al'umma musulmi sai suka fara rabuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko sai suka fara karkasuwa shine wannan rabuwa da karkasuwan kuke ganin su har yau wanda shi kuma Allah ya ce ka arabu wa simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to irin waɗannan tintintini to su kuma suna raina maganan Allah ne da ya mai tsiwa nuna maka kakkaji maganan Allah ji abin da ya daɗi a ranka kawai wannan shine daidai shine misalin da muka kawo a baya kuma zai ta ƙoƙarin surutun tabbatar da abin da yake kai shine daidai tun don Allah jama'a a ce duk karatukan da ake ma musulmi a ce an taba zaunar da su an waye da kansu irin wannan irin hayane da kuke ciki ya taba faruwa da sai a ce to wani mataki suka bi suka zauna lafiya Allah ya tabbatar masu da al'amara to mu ma yanzu mu bu mana ma mu ba haka muke so kowa so yake bauta mu zuciyar shi Allah ya sa mu dace malai ce wa qad kana ta'assubul kalamiyyu ma'a tahazzubul fiqhi baligan mudahu a wancan lokaci ta'assubanci na ilmul kalam da kuma ta'assubanci na ƙungiyoyi na fikihu ya kai ƙololuwa ya kai matsayin da ba ma a tsammani yanzu me yasa sanda ma lawal abubakar ya rasu aka je aka yi jaraba wanda ya fi kowa cin jarabawan kujerar malam abubakar gumi wa jafar mahmud adam ne saboda ta tahazzub ƙungiyanci ƙiriƙiri aka hana shi aka ɗauko da ta'amar gumi aka ba shi wanda kai kasan san da ta'amar gumi ko ni bai fi ni cancanta ba kun gano wannan da kyau na rantse da Allah tafsirin da zan yi ba zai iya irin wannan ba in ko ba ka ba haɗa ni da shi mana ba alfahari ba ne a haɗa mana ko kuma ɗauko kasa ɗin shi a haɗa da nawa don lokacin da yake tarar da radde ga mala albani kasusuwa na yake ji sanda nake mai raddi sai ya ɗauka mala albani ne yake mashi ina ba da mun gane wanda da kyau da zaune wani jehi ne bayan poli ba jama'ar ba kuna fahimtar wannan yanzu mai hana ba jafar kai jafar ya bude baki zai tafsiri duniyar malamai da jahilai sun san cewa malami ne ke magana to irin wannan kujerar na abubakar gumi to irin su ya kamata to amma sai aka kalli ta'asubanci na kungiyanci aka kalli ta'asubanci na mazhabanci na fikihu da yana daga cewa wanda aka soki jafar da shi na farko an ce ba zai bi malikiya ba ai mai kujerar ma dan malikiya ne an kawo wannan na biyu kuma an ce malam jafar ba cikin kungiya yake ba ko sanda yake cikin kungiya ne da daga jami'a ai ya koma kungiyan jos ne ku gano wannan da kyau ko yanzu kuma gaba ɗaya sai koma salafiyanci yake saura ka ya ko da a haka duk da ya iya ya fi dacewa shi ne ƙiriƙiri za ka ce ba a yadda ba wannan matsalan kenan kun ga abin da ke ƙara mai da mutane baya kenan ku na fatan mun gano wannan da kyau kutulkal ayyamu da dawo na habainan nasu iri da mu zuga gaskiya an ganda kuma haka ki kuma irin wannan hayaniyar ne fa lokacin da su jafar su gina masallacin sabuwar gandu ai sai aka ɗauko da to yusuf ali sai aka sa shi saboda me saboda ne ke mafada biyayya kuma a lokacin idan su ya rufe rijib sun kasa fahimtar waɗannan da su gina masallacin da bayan izala ne shi kuma wannan da aka sa yi masu limanci ɗan ɗarika ne mai rubuta ma Allah wasiƙa <laughs> wannan shine mi ara koma baya kama a ce sanda sarkin kano ya rasu ne sai a ɗauko in ya murasa kana tsammanin kanawa za su yadda <laughs> kan balai ai kai ma ka san ya sai an canza wannan hukuncin ba ma zai yiwu ba na to haka aka ce an musu sun suka ce ba wanda ya isa Shi ne jafar wannan kasa ɗin nawa na gwagwarmaya ikon allah a baya malaman kano ne suke cewa mal albani ya faye ya faye zafi sai ga su kuma su kuma sun rike wuta su ma na ci au ashe zafin dan ba kuwa ka taba ba kun gano wani nake ku wallahi alazim ai cin da dai aka kwaci kujeran malanta aka ba sarakunan gargajiya to ba zo na lafiya ba hasirin da aka dawo da shi kaga tun lokacin da bature ya kwace mukami a hannunsu ba bature ya zauna lafiya ba to kujeran malanta da bokiltan musulunci ko sai a raba shi da sarakunan gargajiyan nan in za a taro na abin da ya shafi musulunci malamai su ji in aka zo ana bayani akan abuja festival ko wani abin da ya kama da haka za a yi wani kalankuwa ko kuma za a yi bikin baje kolin amfanin gona ko za a bude wasan kwallon kafa sarakunan gargajiya su ji kun gano wannan da kyau ko na rantse muku da Allah in ba koma haka ba ku ba za a ƙara zaman lafiya ba ba za a ƙara zaman lafiya ba saboda akwai raini mai girman gaske tsakaninmu da su su suna ganin su ne suka gaji kujerar ɗan fodiyo mu ko muna ganin a duniya ana raba sautan jahilci a kansu ta ƙari so ɗan fodiyo ya ba jahili ba ne don yanzu ne ma aka samu sarkin da ke iya hudu ba yake iya sallah ke iya kaza za da samun matsaloli ne fa wallahi bainana wa bainahum ita wannan matsalan ne fa aka samu lokacin ibnu taymiya sarakunan lokacin suna ganin ba waɗanda suka dace sewa sai su kuma suna ganin suna wakiltar musulunci ne su ko malami a wannan lokacin ganin suke waɗannan 'yan ta'adda ne matsalolin da aka rika samu kenan da ahmad dan hambali da sarakunan zamanin shi ba mu kan tarihin anan ba wannan matsalar ne za mu ta samu da su ila kiyami sa'a kuma yanzu a zo a magana da musulmi sai a je a magana da su kun gano wannan da ku kuma su musulmi sun riga sun ja tunga suna ana kallon kallo in ka je wajensu za ka yi magana da su suna da wasu dokoki wanda suka saba mana Allah kamar ni yanzu dan izala za a gaishe ni fara sai a ce in duka an gaida sarki na rantse da Allah ba zan gaishe shi ba dan ubana ya fi shi to ko ban taba duka na gaida ubana ba kuma wallahi ba uban da zan duka an gaishe shi duk duniya sai dai ko mutu shi sa an aiko an ce yanzu sun ce ba zan zo ba simple ana matsa masa tura lauya na kotu mai alaka na da shi zai kira ni wa ba shi izini a tsarin mulki da zai rika kira na ba zan zo ba mai alaka na da shi in na taba wani abu ne bai so mu haɗu da shi gaban alkali wallahi malam sai an kai ga wannan in kanku bai waye ga irin waɗannan abubuwan ba ko kuna kallo za su koma suna muku mulki irin na da sarki ya ce yana son matanka a kai mashi ko ya ga gonanka ya ce yana so ko ya kwace yakka ko ya kwace gidanka ko ya kore ka ko ya kaza duk wannan shiriritan ba suna ganin kamar za su iya yi ba wanda ko kura tafin hannu ɗaya ba uban da ya bashi in yaɗi ba naka ka tura shi kotu don siya ba shi ke rubuta ba 'ya'yan talakawa ne da suka ci makamin gwamna suke rubuta ta jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to irin wannan wayewan kan na zamaninku da tsarin mulkin da ake gudanarwa a ƙasa kuna buƙatan shi irin wannan wayewa na addini da haɗa muku zamanin da da na yanzu don ku gane yadda ake rayuwa da yadda malaman da suka rayu kuma suke nasara a cikin su ko sai an tsayan fayyace muku wannan to kuma wanda bai zurfi cikin karatu an samu gogaggun malamai sun karantar da shi wannan tsarin ba ko da ya rike wannan littafin zai karanta sai dai ta bani baki ba ka fasara ta harba tumatin da inda wanda ya iya zai jali tabin kuma sai ka ji abin da yake faɗi bai ma kama da wancan ba jama'ar na kuna fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu ga wannan karatun ana za sai a ji a samu malam wana ce doka ji mai shagwa ce ma baka cancanta ba an ce din kun gano wannan da kyau ku kun ba ka ba a zo a gwada mu kana atba'ul mazhabil arba'a mala yace mabiya waɗannan mazhabobi guda biyu talamizun wa shuyukhan fima bainahum muta'arifina ba'dhum bi fadli ba'd mala yace mabiya waɗannan mazhabobi guda biyu guda hudu talamiz wa shuyukhan ɗaliban da malaman fima bainahum muta'arifina ba'aduhum bi fadli ba'adin suna girmama juna mun gano sun yadda da darajar kowa amma fa ƴan su fa sun yadda masu daraja ne ba ka taɓa ganin ba shafi yana zagin hanbali ba kun gano wannan da kyau ko ba zagi ba cin mutunci amma ko ba su yadda da fatoyin juna ba in ka basu ba ka taɓa ganin suna rigima suna bige-bige da kashe-kashe sun yadda da dukkanin abubuwan junansu suna girmama juna suna martaba su ya da lunar hubba wal ikrama wa ziyara suna masanyan kaunan juna in yaga malam wani ci algafta malam kuma tun daga baki har zuci wal ikram da martaba juna wa ziyara kuma da zuwa ziyaran juna ku gano wannan da kyau ku to wai yaushe ne aka samu aƙidan cewa waliyin wani ba zai kai ziyara ba muridin wani ba zai kai ziyara ga waliyin wani ba a ina ka samu wannan ya kata mu sani yayi wanda ya ce kai malam kuna maganan ku ne izala ku rika shi ku daina shigowa da wani abin da ba naku ba a ai ba an ce musulunci ba ne koko to muna da dama mu shiga yi. kamar nan zariya ne a ce wai baka da dama ka bu wani waje sai ka ce da wani dalili koko da wani dalili <laughs> kamar yana abin da jama'an tsaro ne suke mutane yanzu yana daga cikin rashin sanin yanci ba kawai shi kenan da kun saba bin hanya kuna tafiya lafiya lau sai zo sai sa tawaye su sa duro duro wasu a tsayar a tsara nan sai wannan sun wuce a tsara nan a sai waɗannan sun wuce me dalilin haka <laughs> sai ya ce wai tsaro ne zai ka ce me ya faru koko me ya faru a wani abin da aka ce ya faru ne ba fa wani abu fa sai da ko wani abu ne da yake da ciki kawai ke tana haihuwan shi man ba ba wani dalili kawai kana tafiya mota ce wai tsaya sau da to in ka faɗi hanyar fa ba fa wanda zai tsare ka kawai na abubuwan ku ke ja mutane suna renawa shugabanni na gaya muku ke ja kuma za mu zo ku ja karatu na gaba shi ke ja waɗannan abubuwan sau da yanzu wanda zai yi ɓanna misali an tara wannan hanyar gaskiya in ya san haka in ya shigo ta kasuwan tudun guda ya ratso tsofa ba zai iya zuwa inda zai je ba ko ba zai je ba to mai amfanin wannan tsare-tsaren mai amfanin shi in ka ce da mota ne ba zai zo ba sai ya zagayo sai biyu ta bayan silma sai ya zago ya biyo ta masallacin makuzuntu ya zago ya zo ya bi ta gate poli ne ya fita ko ya ta masallaci ne tafiyan shi ya shallake wancan shingen ko bai shallake shi ba in ga ce ba zai biyo ta wani silba ba sai biyo ta famfo na kasa gane irin wannan shiririta kuma sai a ce wai a in gaba da wannan kana magana kan security ba magana wannan security wanda yake gaskiya na fito fila gaya mutane jama'a annabi kuna gane wannan to wannan katin sai magana kan komi ba abin ba za magana kan shi ba domin in mun gama karatu saura karatu ɗaya mai yiwa za mu zo mu ji nash'atu bin taimiyata wa hayatu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum